Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin tsamo bara gurbin nan da suka kai hari a ƙaramar hukumar Kajurin da suka hallaka wasu mutane da dama sannan suka tarwatsa shanu. Da yake ƙarin haske jim kaɗan bayan kawo wata ziyara a ƙaramar hukumar Kajurin jihar Kaduna. Ministan harkokin cikin gida Laftanar Janar Abdulrahman Dambazau mai ritaya ya ja kunnen waɗanda aka yi wa barna cewa kada su ce za su ɗauki matakin ramuwa da hannunsu domin gwamnati na nan tana ƙoƙari. To, um, mun zo wannan gari saboda abubuwan da suka faru kwanaki kaɗan da suka wuce wanda ya shafi uh, rashin rayuka na jama'a da kuma ɓannata da dukiya saboda haka mun zo a jajantawa jama'a uh, gwamnati tana sane da abin da aka yi kuma za a ɗau matakai wanda aka samu hannunsa za a hukunta shi saboda haka mutane su yi haƙuri kada mutane su ce za su ɗau fansa ana son a zauna lafiya ba shakka ko a yanzu akwai jami'an tsaro kuma za suna nan hal mu tabbatar cewar an samu zaman lafiya a wannan ma ya kama cewar a kafa su zama na dindindin za a yi to amma dai muna son a zauna lafiya To ko mai gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'in jihar Kaduna zai ce game da abin da ya faru a karamar hukumar ta Kajuru? Kamar yadda aka sani shekaran jiya muna ta da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari kuma bai ji daɗi karanta cewa an kashe mutane da yawa an ɓarnar dukiya a ƙasar Kajuru ba. Ya ce a musu ta'aziyya a ba da haƙuri kuma a roƙe su a ci gaba da zama lafiya a tsakanin al'umma. Na biyu mun zo mu gwamnatin jiha mu sake jaddada musu rashin jin daɗin abin da ya faru kuma mu musu ta'aziyya mu ba da haƙuri sannan na uku mu roƙi kowa da kowa kada mutum ya ce zai ɗauki doka a hannun shi waɗanda suka yi wannan abu eh, ma'aikatan tsaro sun tabbatar mana cewa sun san su kuma in allah ya da za a kama su za a kawo su gaban eh, alƙalai a hukunta su muna roƙo ga al'umma a zauna lafiya a ci gaba da haƙuri da juna Alhaji Ardo Amadu na cikin waɗanda suka halarci wurin wannan ziyara kuma ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki yanzu. Maganan barna an riga an yi barna. su suka yi wanda muka ji daɗin su sun ce duka wani mai laifi wadda aka san mai laifi za a kama shi a hakunta shi. to in dai an yi haka kamar yadda aka faɗi gaskiya za mu yi farin ciki da wannan abu ƙwarai da gaske tunda wasu wanda suka musu wannan aiki sun san su suna tare da su kusan shekara ɗari suna tare da su wasu ma a cikinsu a nan aka haife su to wanda ya wannan abu kowane ne abun da ya kamata gwamnati ta kama shi ta hakunta shi shine zai zama daidai yanzu mun gane gawan mutum tamanin da shida wanda muka gane wadda dai yanzu wannan babu su wa'anda mutane bacaccu wadda suka bata ba za mu iya sanin yawansu ba amma wannan ko yanzu in kuna son list din zan ba ku list din mutanen da muka tabbatar mu musu jana'iza saboda haka maganan shanu nan ma ba za mu iya gane iya yawan shanakin yanzu da suke dauji ba ana nan kuma ana ba mu 'yan sanda da sojoji muna shiga dauji muna kakulo su ana dawowa da shanu an dai samu wani hari ne da ya sanadin salwantar rayuka da kuma dukiyoyi a karamar hukumar kajuru a ranar goma sha bakwai ga wannan watan da muke ciki duk da ke cewa karamar hukumar kajurin a baya bata cikin kana hukumomin da ake yawan samun rikici isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya